matakin da ya biyo bayan rushe sarautun guda hudu da babbar kotun kano karkashin jagorancin mai shari'a usman na abba ta yi kotu ta ce ba ta yarda da dokar da majalisar jihar kano ta yi ba ta naɗin sarakuna saboda haka ta soke wannan doka wanda mu kuma za mu faɗi matsayinmu bayan mun yi nazarin hukuncin kotu kwamishinan shari'a kuma a attorney janar na kano kenan barista ibrahim muktar jim kaɗan bayan da kotun ta rusa masarautun bici ƙaraye rano da kuma gaya saboda kurakuran da kotun ta ce majalisar dokokin jihar ta yi wajen samar da dokar da ta kafa masarautun guda hudu bayan kammala nazartar hukuncin ne gwamnatin kano ta yanke shawarar shirya sabon kudirin doka kuma ta miƙa shi ga zauren majalisar dokokin jihar domin amincewa a cikin wata wasiƙa ga shugaban majalisar dokokin jihar gwamna abdullahi umar ganduje ya nanata muhimmancin waɗancan masarautu guda hudu majalisar dai a jiya ta yi karatun farko ga daftarin sabuwar dokar kuma shugaban masu rinjaye na majalisar honorable labaran abdul madari ya yi karin haske yanzu dokar nan ta shigo ta executive bill mun mata karatu na daya da mata karatu na biyu kuma da dukkan ra'ayin al'umma da mun rubuta takardu ma zuwa gaban al'umma ce muna neman input ɗinsu. abin da kuke kira public hearing wato jin ra'ayin jama'a da wannan uh, doka yanzu ita za ku yi mata uh, public hearing ne ko kuma haka dai za ku yi ya danganta da amincewa su yan majalisu cewa sun yi da ba kwamiti ne ko a mata public hearing ko kuma a shiga direct committee of the hall a wajen da ita da duk wanda ake a cikin wannan guda uku gida ya yarda da shi kuma a bisa doka yi to amma wasu suna ganin fa ya kamata a ce an bi diddigin wannan abu al'ummar Kano an ji ra'ayin su yadda ya kamata kafin a zartar da wannan doka musamman yadda ta dauki hankalin al'umma to ai ka san munan duk abin da ya tara mu dama mu wakilan al'umma ne da abin da muka yi ma da yawun al'umma muka yi tunda mu 40 din mu ne wakilan al'umma jihar Kano mutum kusan miliyan goma da suke wannan jihar ta mu gaba da kada ka wannan hurmi na al'umma na jihar Kano kuma hurmi na su ƴan majalisa da mutum su ma wakilan al'umma ne su aiwatar da wannan abu hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masu kula da lamura ke ci gaba da tsokaci dangane da wannan batu malam kabiru sa'idu sufi na cikin su irin wani abun idan ya taso ba abu bane da talaka ko zai zake ko ya sa kansa damuwa kawai abin da ya kamata ya duba abu da idan basira sannan kuma duk abin da yake shine aka yi shi akan daidai da kuma akan shari'a din abin da ya kamata ya bi kenan saboda haka ba wai abu bane da zai ya kamata a samu damuwa ko tashin hankali a tattare da shi ni ina da yakinin cewa dukkanin abin da ake yi kamata ya ce domin shi talakan ake yi akwai buƙatar wani lokaci lokacin a yi jira din a ga menene karshen al'amari su shugabanni dai duka su sani shine duk me ake yi akwai abubuwa da ya kamata a rika la'akari da su wajen yin abu ko aiwatar da shi akwai hikima akwai tsari akwai abubuwa da yawa da ya kamata shugabanni ya kasance da su suke amfani wajen daidaita al'amura a duk lokacin da ake al'amuran gudanarwa ko tsari ko mulki a inda ake sa ran a yau laraba majalisar dokokin ta kano za ta yi karatu na biyu akan kudurin dokar lokaci ne kawai zai tabbatar tabbatar ko majalisar za ta kirawo taron ra'ayin jama'a game da wannan kuduri ko kuma akasin haka mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria